الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدرسة دعاء مجلس نبيو cikin majalis mu na karatun alkur'ani tafsirin alkur'ani a cikin watan ramadan wanda muke a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na kano allah ya kara ma wannan gari tsari da albarka da kwanciyar hankali da sauran garuruwan musulmi baki daya yau zan yau biyu ga watan ramadan ta wannan shekara ta 444 wanda ya daidai da 24 ga watan uku shekara ta 2023 kuma za mu tashi yau insha Allahu aya ta bakwai a cikin suratun rum kafin nan kamar yadda muke yi a cikin tafsirin ramadan muna amsa tambayoyi kafin a fara karatu akwai tambayoyi da aka turo tambaya ta farko wani ce assalamu alaikum wa rahmatullah allah ya kara wa malin lafiya tambaya ne da ni guda uku amin ya zaka filin da aka saya da niyyar ya ƙara kuɗi kamin a sayar a to wannan mutum idan ya kai kadara fili ko gida ko ma a wani abu wanda yake a yake fatan kudinsa ya tashi sannan ya sayar da shi ya samu riba a kai to wannan shine wanda a malaman fikihu suke kira al-muhtakir wanda ya sai abu ya tsare shi domin kudinsa su karu ya fitar masa da zakka to idan ya ajiye idan ya sayar idan kudin sun kai nisabi ko kuma yana da waɗansu kudin da suka kai nisabi ko da kudin da ya sayar bai kai nisabi ba to daga ya sayar da filin zai fitan masa da zarka ta shekara ɗaya ko mai tsawon zaman da ya yi ah, wato alal misali mutum ah, ya sai fili sai ya sayar da shi da kimar da ta tafi nisabi kamar alal misali ya sayar da shi miliyan biyu yanzu nisabi a wannan juma'ar da aka yi lissafinsa miliyan biyu da ɗari biyar da biyar to sai ya sayar da shi miliyan biyu da ɗari shida ko miliyan biyu da ɗari biyar da biyar to a lokacin nan idan dai har filin ya yi wato lokacin da ya sayi shi zuwa lokacin da ya fitar masa da zakka ya yi shekara ɗaya ko sama da haka to zai fitar da a kan kimar filin akan kuɗin da ya sayar da shi jimillan kuɗin haka zalika idan yana da kudi daban ba wannan filin ba wanda ya fitar musu da zakka kama al misali ya fitar da zakka cikin ramadan amma kuma yana da fili wanda ya sayi cikin cikin rabi'ul awwal bai sayar da shi ba sai cikin watan zulhijja da ya sai da shi cikin watan zulhijja bayan ya riga ya fitar da zakkarsa cikin watan ramadan to idan ya sayar da shi cikin watan zulhijja shi ma zai fitar masa da zakka a lokacin ta shekara ɗaya saboda dukiyarsa saboda wannan dukiya ce wanda yake mallake ta har lokacin da haulin wancan zakkan ya hau kanta tunda ya sai filin tun rabi'ul awwal ya fitar da zakka cikin watan ramadan ya sayar da filin cikin zulhijja zai fitar da zakka ta shekara daya komai ko da kudin da ya sayar da filin bai kai nisabi ba tunda ya riga ya mallaki nisabi da ya fitar masa da zakka cikin ramadan saboda haka abin da ya zo ya sayar da filin ko ya kai nisabi ko bai kai nisabi ba ko ya shekara ko bai shekara ba ko shekaru da yawa ya yi zai suka masa da zakka ta shekara ɗaya a maimakon wato ciko da wannan zakkar da ya fitar da ita ta cikin watan ramadan wannan shine hali biyu akwai halin da zai zamanto shi filin shine ne kaɗai abin da ya mallaka kuma ya kai nisabi zai fitar masa da zanka idan kuwa a hali na uku idan ba shi da waɗansu kuɗi sai wannan filin sai ya sayar da shi amma bai kai nisabi ba da ya sayar da shi bai fi ya sayar da shi miliyan biyu amma kudin amma filin ya dade a wajensa ya yi shekara biyu shekara uku to nan babu zakka a kansa tunda kudin bai kai nisabi ba to kun ji halaye guda uku ko to wannan shine filin da mutum ya saya da niyyar cewar idan kimarsa ta tashi zai sayar da shi idan ku ya sai fili din ne kawai don ya ajiye kadara to in ya sayar da shi babu zakka akan kudin sai idan kudin sun shekara a wajensa saboda bai siye shi da niyyar kasuwanci ba idan kuma ya saye shi da niyyar mallaka don ya zama to ya kadara da zai ajiye dukiyarsa sai kawai wata ran suna shawara da mutane sai ce aikwa da za ka rinka wato bibiyar yadda kasuwar filaye suke in ka sayar da shi sai ka sayar in ka sayar idan kima sun tashi sai ka sayar da shi to daga lokacin da ya niyyar kasuwancin nan da suka tattauna ya niyyar kasuwanci to daga nan zai so lissafin cewa idan ya kai shekara ko abin da ya haka zai fitan masa da zakka amma matsawar ba kasuwanci yayi ba ba baniyar ya saya ya sayar yake ba ba zai fitan masa da zakka ba sai idan kudin sun shekara a wajensa halaye nawa na ambata guda hudu kenan to wannan shi ne bayanin tambaya ta biyu zakka filin da aka saya da sunan yara don su amfana nan gaba eh, idan aka sai ma yara fili da nufin kan cewar wannan fili a ajiya ce ta kudinsu babu zakka akan wannan filin ba za a fitan masa da zakka ba za sai dai duk lokacin da aka sayar da filin to za a yi lissafi daga lokacin da aka sayar da filin in shekara ta kewayo akan kudin za a fitan masa da zakka wannan ɗaya daga cikin hanyoyi ne da ake killace dukiyar yara don kada zakka ta cinye ta idan aka mayar ko dai ai kasuwanci a rinka juya kudin kamar yadda sayyidina Umar ce ittajiru fi amwalil yatama la ta'kulu as-sadaqa ku rinka kasuwanci da dukiyar marayu kada sadaka kada zakka ta cinye su to ɗaya daga cikin hanyar da za a killace kudin shine a sai musu abin da yake ba za a rinka fitar masa da zakka ba kamar a sai musu gida ko a sai musu fili wannan ba za a rinka fitar masa da zakka duk shekara ba tunda ba a sayar da niyyar a rinka kasuwanci ba amma idan an siya da nufin za a rinka juyawa ne a ne musu kasuwanci da shi to za a rinka fitar masa da zakka kamar yadda muka yi bayani a tambayar farko hali na biyu na fili duk da ba a yi wannan tambayar ba shi ne mutumin da yake cinikin filaye ko gidaje ya saya ya sayar ba zai jira sai kima ya tashi ba daga ya sami mai saya sai ya sayar domin in ya sayar zai sake sayan wani ne yana saya yana sayarwa to fili ya zama to kamar haja kamar kayan tijara kamar kayan kanti mutum mai urulla wanda yake da kanti yana saya yana sayarwa mai supermarket to kaga wannan zai yi mu'amalar filayen mu'amalar kayan kasu kayan koli da yake da shi saboda haka in ya sanya ranar da yake fitar da zakka sai ya kimanta filayen a kudin da ake sayar da su ba a kudin da ya saya ba ya hada tare da kudin da suke wajen sai fitar musu da zakka duk shekara wannan shine wanda ake cewa attajirul mudir mai juyawa wato ya juya ya juya yana juya kayansa ya samu kuɗi ya sanya kuɗi a cikin kaya domin ya samu riba to wannan ne a shi yadda zakarsa take kasancewa dama wannan shi ne nau'i biyu na zarkar kayan kasuwanci ko dai mai saya ya zama to al-muhtakir ne wanda muka ambata yake da halaye guda hudu ko kuma wannan wanda yake al-mudir wanda yake juya a kayan kayansa kamar urular tijara to sannan tambaya ta uku ce ana iya amfani da kudin zakka don sayawa mabukaci gida eh za a iya yi amma da sharadin sai an nemi izinin sa a tunda Allah madaukakin sarki mallaka masa kudin yayi inna masadaqatu lil fuqara ya mallaka masa wannan lam din lamul milk ne lamul milki wal ikhtisas lam ce ta mallaka da ke banta wato tasace shi kadai saboda haka baka da ikon kai tasarrufi a ciki sai da izinin sa babu laifi idan kaga maslaha shine a sai masa gida shi mabukaci ne a sai masa gida shine yafi to in ka tashi fitar da zakka sai ka ce masa to ga zakka miliyan biyar zan baka amma na ga bukatar ka ta gida ce ka ba da izini a sai maka gida da ita in yace ya bayar to kaga a lokacin nan ka zama wakilinsa to sai ka sai masa gidan bil wakala amma ka ce ka sai masa gida a matsayin zakka ai Allah ba cewa ya bashi gida ba Allah cewa ya a bashi wannan kuɗin na zakka dukiyarsa ce saboda ka sai da izininsa in ya bayar da izini sai kai masa tasarrufin tasarrufin alwakil amma in ba haka ba idan kai masa yake shi gaskiya zakkarsa yake so zakkarsa yake so to ka zama to fuduli eh, in yace zakkarsa yake so to in dai har zaka fitar da in dai shi zaka ba ma to sai ka dauko ka bashi in ya so gida kuma ka san yadda zaka yi da shi amma baka fitar da zakka ba akan in kana nufin wannan gidan shine zakkarka tunda Allah bai sanya zakka a gidaje ba zakka Allah ya sanya ta akan kudi na waraka ba za ka fitar da gida a maimakon kudi ba an fahimta na'am to sai wannan kuma tambaya ta biyu ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah ya taimaki malam ya kara hasken makaranta amin malam na kasance na yi satar amsa lokacin da na rubuta waye da neko yanzu kuma gashi na yi jami'a na gama har na fara aiki sai na ji wani wa'azi cewa satar amsa haramun ce ni kuma malam a lokacin ban ɗauka cewa matsayin ya kai ga haramci ba to don allah malam yanzu menene matsayin aikin da nake yi haramun kenan nake ci idan ba haramun nake ci ba to ya zan yi na gyara waccan haramun din da na aikata allah ya ji kan hajjiya ya sa tana aljannatin firdaus amin aji mun taɓa amsa tambaya irin wannan mun taɓa amsa tambaya irin wannan a satar amsa ba ta da alaƙa da aikin da kake yi satar amsa ba ta da alaƙa da aikin da kake satar amsa haramun shi algish ne man gaishe falaita minna wanda diye algus baya daga gare mu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda yana daga cikin kaba'ir yana daga cikin manyan zanubai yana daga cikin manyan zunubai da ya wajaba ka tuba daga gare shi ka nemi gafara Allah kuma kai niyya kai nadama akan abin da kai kai niyyar akan ba za ka sake ba har abada wannan shine sahihin tuba amma kasancewar yanzu kana aiki kuma waye ɗinka da ne ko ɗinka ta albus ce wannan ba ta da alaƙa da aikin da aka ɗauke ka tun da dai yayin da aka ɗauke ka aikin an ɗauke ka da an ɗauke ka da an maka intabiyu kuma an duba takardunka akwai dai a kafar menene ungulu da kan zabo a cikin takardar a cikin takardar amma wannan bai sanya aikin naka ya zama to batili ba wannan bai sanya aikin naka ya zama to batili ba sai dai ka tuba ya zuwa ga Allah akan wannan albus din da kai amma kudin da kake ci ba haramun bane in dai ka tsare aikin kana yi bil haqqi da gaskiya kana bada haƙƙin da aka tsora maka kana tsare amana to wannan kana cin halal kuma in ka san cewar a lokacin da aka yi maka interview lokacin da aka zo wajen aikin an yi maka aikin da cika sharuɗa kan cewa ta je ba takardun karya ba wannan kuskure da kai a ciki ba zai mai da takardar ta zamanto takardar karya ba saboda haka wannan shi ne kada shaidan ya sa maka wasu wasu ka ce kana cin haram ka yi ƙoƙari ka tsare amana dai kuma kai ta tuba akan wannan laifi da ka aikata kuma ka sani in cewar abinda aka gaya maka cewa wannan abin haramun ne gaskiya ne haramun ne satar amsa haramun ce idan tana daga cikin algos wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ne wanda wanda yake wanda suke biyan kudin exam a je a zana musu wani ya je musu su ma wannan albus ne su ma wannan sun aikata haramun su ma wannan sun aikata haramun kuma haƙƙi ne yayin da ai haƙƙin haƙƙin masu ɗaukan aiki sun san ƙasa irin tamu su tabbatar da abin da zai nuna cancanta da rashin cancanta ba kawai su dogara da takarda ba hmm. to ba kawai su dogara da takarda ba ai wanda ya sa aka zana masa jarabawa idan aka zo wajen yin interview in jarabawar idan bai iya ba za a sani in bai iya ba za a sani saboda haka su ma wanda suka yi aikin su ma suna da nasu su ma suna da a akan tantancewa amma dai wannan albus ne sai dai shi albus ma shi albus ya hada guda biyu da shi wanda ya sojan haya da shi wanda ya sa aka yi masa sojan haya dukkaninsu sun ci amana dukkaninsu ha'inai ne sun yi ha'inci amma ga wancan na satar amsa shi shi ne kawai ya ha'incin sai dai idan satar amsan abokin zamansa ne ya mika masa yace ya fafa to nan sai ya zamanto cewar su su biyu ne suka zamanto azzalumai alha'inai Allah ya kyashe mu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم ۖ وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها وكانوا بها يستهزئون الله أكبر Allah ta'ala ya ce ya zahiran min alhayati duniya wato su mafiya yawan mutane waɗanda suke ba sani sanin cewa Allah da cewa alkawarin Allah da nasara a gaskiya ne su ya na zahiran minal hayatin duniya suna sanin abin da yake bayyananne mabayyani na daga rayuwar duniya wahum amil 'anil akhirati hum ghafilun kuma su marafkana ne su marafkana ne gabarin wato lahira ba sa su an kore musu ilimi kuma aka tabbatar da wani abu wanda suka sani don a nuna cewa abinda suka sani wato ba sani ba ne tunda Allah ya kore musu ilimi ya ce la ya alamu ba su da sani saboda haka abinda suka sani saboda a girman jahilcin abinda suka jahilta abinda suka sani tamkar ba ilimi ba ne abinda Allah ya tabbatar musu na sani a nan shine sanin zahirin rayuwar duniya zahiri na abinda yake na rayuwar duniya ba ma sanin rayuwar duniyar gabaki ɗaya ba abin da ya bayyana gare ta me abin da ya bayyana yadda za su abin da yake na jin daɗinta yadda za a rayu yadda za a yi noma yadda za a yi kasuwanci yadda za a yi gini yadda za a ji daɗi yadda za a yi shagali wannan duk sun san shi amma lahira ba su da sani su marar ne gabarinta wannan ya nuna cewar sanin zahirin abubuwan rayuwar duniya dangane da ilimi na hakika wato kamar ba ilimi ba ne yayin da mutum zai san abubuwan da suke na yadda za a gina rayuwar duniya zahirinta kawai ya sani amma bai san abubuwa da suke a cikin rayuwar duniya wanda yake na ilimin hakika ba wato ilimin da zai sanar da shi menene maksudin rayuwar duniya da kuma menene makomar rayuwar duniyar kuma ya fahimci ainihin abubuwan na inshi kansa rayuwar duniyar hakikanin abubuwan da ta kusa yanzu mu ɗauki misali ɗan adam ya san yadda zai yi ya san yadda ya yi ya yi makansa abinda zai kawo masa sauƙi na jin daɗin rayuwar duniya kamar alal misali Allah ya baka Allah ya bamu inuwa wanda inuwan nan take take sanyaya jikinmu ka kawo mana iska mai sanyi ka zauna a cikin inuwa ka sha a kai bacci har ya fi air condition daɗi amma dan adam sai ce shi ma bari ya kawo irin taka inuwar mai sanyayawa sai ya air condition air condition din nan za kwanta kai bacci ka ji daki kamar kankara duk zafin da ake ba za ka ji shi ba to amma kaga inuwa babu abin da take na cutarwa ba abin da take na cutarwa amma air condition wannan daɗin da take da shi in aka soma lissafa maka cutar da take yi ma kai kanka mai air condition din banda kuma cutar da duniya ga baki ɗaya da take yi da yanzu duk air condition tana fitar da wata gas wadda wannan gas ɗin ita ce take zuwa tana huda a wato wani bargo da ya lullube duniya daga abubuwa na hayaki da suke tuhowa daga rana masu cutarwa abinda ake ce ma ozone layer ya lullube duniya to air condition tana fitar da gas wanda wannan gas din in ta haɗu da wannan ozone din sai ta keta shi sai ta haɗiye shi sai ya zama to kamar wato bargo ne aka yi masa huji yanzu kamar kayi bargo wanda ya lullube ka daga hasken rana idan ya zama to an da shi kaga inda aka hujin sai ya zama to hasken ranar yana zuwa maka to kamar haka fa suke ma duniya jibi harkar eh, sufuri Allah ya yi mana dabbobi na tafiya walhaila walbidara walhamira litarkabuha wa zina ya halatta mana alfadari da dawaki da jajakai don mu hausu kaga abin da suke fitarwa da shi kyautatawa ne da kasa da shi ake taki in sun yi numfashi sun fitar da in sun yi numfashi wannan carbon dioxide ɗin da suke fitar da ita abinci ce ga tsirrai ba wani abu wanda yake tafiya babu komai dukkan abin da yake tare da su amfani ne sannan kuma mu hau mu more amma mota fa hayakinta ya cutar da mu ya kawo gurbatar ya kawo gurbatar yanayi fetur ɗin da ake yi shi kansa rigimar da ake wajen sha'anin fetur da ƙona makamashinsa duk irin wannan abin da ba za ka samu ba a cikin halittar Allah to dan adam yayin da yake wannan abin dan adam bai yi sai yanzu ne yake farga yake cewa ya kamata duk abin da za mu kera na jin daɗin rayuwa mu tabbatar ba mu cuci yanayi ba da tuntuni da ba kusa da ba kusan cewa da wannan ba kuna takama kan cewa kun yi ilimi da hakun kera masu addini masu addini ba abinda suka sani sai halal da haram sai akida ku yanzu ku kun san yadda za a mallaki duniya kun yi rocket 11 kun yi wane ne amma yanzu kuka gano kan cewa ilimin naku yana kawo halaka ga bani adam saboda haka ya kamata a ka burki to shine ya na zahiran min alhayati duniya zahiri suka sani na rayuwar duniya zahiri suka sani amma hakika na rayuwar duniya ba santa ba saboda haka wannan zai sanya musulmi kada wani wanda yake yake takamar wai ya san a ya san yadda ake jin daɗin duniya ya ɗauka wannan shi ne matuƙar ilimi abin da yake nuna har wato zai kai shi zuwa ga inkarin Allah da inkarin ranar lahira da inkarin ilimin annabawa a nuna ma mutane cewa abin da suke da shi na ilimi bai taka kara ya karya ba ba ilimi ba ne dangane da ilimin da Allah ya aiko da annabawa da shi yana ɗaya daga cikin mabuɗin samun imani domin ɗaya daga cikin abin da yake sanya al'ummomin kafirai suke kafirci shine alfahari da abin da suke da shi na ilimi falamma ja'atum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al ilm wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'un yayin da wato manzanni suka zo musu da hujjoji bayyanannu sai suka yi alfahari suka yi farin ciki da abin da suke da shi na ilimi suka ce ai mun san kaza mun san kaza menene wannan to wannan sai ya zamanto ne sanadiyar halakarsu saboda haka yayin da Allah yake nuna ma yake nuna ma mutane cewa abinda suka sani na zahirin rayuwar duniya wannan bai fitar da su daga kasancewar su ba masana bane ba su da ilimi domin duk wanda yake bai san kudura bai san Allah da sifofinsa ba to hakika wannan wato ba shi da ilimi ba shi da fahimta domin bai yi amfani da kwakwalwarsa ba da ya yi amfani da kwakwalwarsa farkon abin da kwakwalwa take shaidawa shine cewa Allah akwai Allah kuma Allah maɗaukacin sarki mai sifofi ne maɗaukaka eh, mai kuma wato sunaye ne kyawawa to Allah maɗaukacin sarki a wannan ayar da ya kore musu wannan ya tabbatar musu da abin da suka sani na zahirin rayuwar duniya a ciki akwai inkari ga mushrikai saboda su sun yi inkari cewa ba yadda za a yi ba yadda za a yi rum ke galaba a kan farisa bayan farisa ta yi galaba a kansu duk da wannan abin da Allah ya faɗa mumine suka suka suka faɗa suka zo suka karanta musu kamar da aka ruwaito a cikin sunan Tirmidhi na Abubakar da aka yi wannan zo ya gaya ma ya zo ya gaya ma mushrikai ya karanta musu wannan aya sai suka ce yanzu kai kana cewa Rum za ta ci Farisa suka ce haihata har ma sai suka ce wato a zo a yi takara su fitar da raƙuma shi ma ya fitar da raƙuma idan shekarun da yake faɗa suka zo rum bata ci farisa ba sun cinye in kuma rum ta ci farisa shi ya cinye annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ƙara adadin raƙuman ta ƙara adadin shekarun ya ƙara adadin raƙuman kuma adadin shekarun lokacin da suka zo ya to rum ta ci farisa sai abinda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa ya tabbata to su suna inkarin cewa ta yaya za a yi wannan ya yiwu saboda da suka saba gani ya makantar da su daga abin da yake mai yiwuwa ne al-ma'lufat da al-mumkinat yawanci abin da yake sanya mutane wato suke inkarin ilimin annabawa shine dogaro da al-ma'lufat wanda shine ake cewa al al adi hukuncin da al'ada ta gina sabanin hukuncin hankali su mayar da hukuncin al'ada akan shine hukuncin hankali hukuncin al'ada shine ba za ka ga mutum yana tafiya a cikin sararin samaniya ko yana tafiya a ruwa ba wannan al'ada ne amma ba hukuncin hankali ba ne hankali ba zai ce wannan ba zai yi ba hankali ba zai ce wannan mustahil ba ne mutum ya tafiya a ƙasa ko ya tafiya a cikin sararin samaniya al'ada ce kawai take hana wannan amma idan da za ka yi abin da idan da za ka samu halin da zai sanya gravity ya zamanto bai yi tasiri a kan ɗan adam ba ko kuma wani abu wanda yake zai yi karo da gravity da yake da yake fuskarsa ko kuma da za ka yi dan adam ya zamanto nauyinsa bai kai nauyin da zai nutse a cikin ruwa ba inda akwai hanyar da za a yi haka sai iya tafiya kan ruwa wanda a hankalin dan adam a ce gashi an yi an yi wani abu da zai sa dan adam ba shi da nauyin da zai lime a cikin ruwa sai dan adam ya ce hankali sai ce eh zai iya yiwuwa me zai hana zai iya yiwuwa wannan shine hukuncin hankali to hatta sha'anin lahira hankali ya tabba hankali bai kore rayuwar lahira ba bal hukuncin hankali babu abinda zai kore cewar bayan an mutu a tashi amma a bisa al'ada saboda ba a zaune ya tashi ba sai dai a cikin khawariqul adat kamar yadda ya faru ga alamtar ilal mala'i min bani alamtar ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma akwai irin waɗannan wanda yake mu'jiza ce ta annabawa suka mutu sannan suka tashi amma a bisa hukuncin al'ada in an mutu ba a tashi to wannan hukuncin na al'ada in ka dogara gare shi ka kore hukuncin hankali to ka bi tafarkin kafirai domin abin da suka kenan suna ganin ai a bisa al'ada farisa ta fi ƙarfin rum tun daga shi ta ci galaba so da haka ba zai yiwu ba a yadda ake a ce kuma rum ta ci galaba a kan farisa ba su tunani da kan cewar zai iya yiwuwa a cikin hukuncin allah ya ju ya halatta kuma ko hankali ma ya halattar da shi cewa rum ta galaba a kan farisa saboda al'amari ne wanda yake duk a wajen allah to da suka yi inkarin wannan saboda ne saboda sun yi inkarin ilimin allah da kuma izzarsa da rahamarsa to sai Allah madaukakin sarki ya ya sifanta su da rashin sani yace walakin na asfarar nasi la ya'lamun ya nuna kuma amma kuma sai yace to ai za a iya cewa to ai suna da ilimi suna da sani sai Allah ya nuna wannan sanin nasu wato ba ba wani sani bane dangane da sanin hakikanin al'ashiya shine aka ruwaito Hassan al-Basri yake cewa sun san nauyin mamakin mutum ya san nauyin sisi in ya taba shi a hannunsa ko bai auna shi ba kuma in ya jinjina shi ya san wanda yake na jabu ya san wanda yake na gaskiya amma bai iya sallah ba saboda haka me ya amfane shi ya san wannan ilimin amma bai iya sallah ba me amfanin ka zamanto katon profesa ka tara digirgirori a physics a theoretical physics a wane ne a wane ne amma baka san Allah ba baka san Allah ba saboda haka tsohuwa wadda bata je makaranta ba wadda ta san Allah za ka ji ta kullum tana faɗan Allah a cikin zuciyarta ta fi ka saboda ita ta san dalili na fitsira to shi ne abinda wannan ayar take nunawa to kuma Allah da ya ce wa hum anil akhiratihum ghafilun su marakkana ne gabarin lahira Allah bai ce marabta wato jahilai ne ga barin lahira ba ko kafirai ne ga barin yadda da lahira sai ce na ne wato ma'ana sanin lahira abu ne wanda yake dalilansa a bayyana suke sai dai ka zamanto mai rafkanwa ga barin kallon dalilan amma dalilan a bayyana suke shi yasa Allah bai sifanta su da jahilci ba anan sai ya sifanta su da gafala wato sun gafala gabarin tunani akan dalilan da Allah ya sanya na yadda za su samu dalilai da za su samu mutum ya yadda da lahira gafala suka yi saboda me saboda sharholiya da jin daɗin rayuwar duniya wanda wannan ya zamanto musu shamaki ya zamanto musu hijabi gabarin wato su tunani akan dalilan da Allah ya sanya na yau da kullum wanda za su sanya shi mutum ya yadda da kan cewa hakika akwai lahira wato shi yasa zaka ga a nan shi yasa wato da yawa daga cikin da yawa daga cikin al'umomi za ka ga imani da ranar lahira yana tare da su saboda Allah ya sanya dalilan da za su nuna cewar ranar lahira gaskiya ce mai yiwuwa ce shi ne ma har na sha gaya muku pascal's wager wanda ike cewa A idan mutum mutumin da ya ce babu lahira sai ya mutu sai ya ga akwai lahira da mutumin da ya ce akwai lahira aka ce mata babu lahira wanne ne ya fi wanda ya ce akwai lahira aka ce masa babu lahira ya mutu ya je ya samu lahirar ko wanda ya ce babu lahira yana ta kaho babu lahira ya mutu ya zo ya kaci da lahira wanne ne ya fi zamanto a cikin aminci to shi ne suke ce ma pascal wager cewa wanda ya kafa hujja da shi da kan cewar aminci shine ka yadda akwai lahira don in ka mutu kaga akwai lahira ko baka yadda da ita ba to ka kwana ka halaka in ka ka mutu ka haɗu da lahira to dama ka yadda akwai ta ka yi mata tanin hmm? to wannan shine yake yana shi yasa Allah ta'ala yake cewa su ga falallu ne gabar lahira bi ma'ana ilimin lahira Allah ya sanya dalilan da za su sanya ai imani da shi kuma hum ta biyu da Allah yake wa hum anil akhirati hum ghafilun su marafkana ne gabarin lahira ba muminai ba hum dinnan nuna kan cewa su su ne kadai marafkana gabarin lahira dan a fitar da muminai da kan cewa su muminai wato ba sa raskanuwa ga barin lahira to bayan an yi wannan da Allah madaukakin sarki ya nuna iliminsu su ga zahirin rayuwar duniya bai amfane su ba tunda ilimin su bai kai su ya zuwa ga sanin Allah da sifofinsa ba to sai kuma Allah madaukakin sarki ya kawo dalilai akan wato imani da Allah da ranar lahira Allah ya ce awalam ya tafakkaru an anfusihim to me yasa abun mamaki wannan audin alif din ta istifam ta mamaki ce wato mamakin su ta yaya ba su tunani ba a cikin kawukansu wato ba su tunani ba a cikin kansu su kansu halittarsu kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa fil ardi ayatin li ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun wato a a ƙasa akwai ayoyi ga masu yaƙini da kuma a cikin kawukanmu wato mutum akan kansa aya ne to Allah ya ce me yasa ba su tunani akan kansu ba dan adam da zai yi tunani akan kansa wato tunani akan kansa zai kai shi ya zuwa ga imani da Allah da ranar lahira Allah ta'ala ya ce a fahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un kuna tsammani mun halice ku ne dan wasa kuma ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba ayahsabul insanu an su da. فلينظر الإنسان آه، فلينظر الإنسان إلى طعام آه، آه، فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافئ دكما قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقضي ما أمره آيوين القرآن دي سيكي نونا متين إن يتناني أكن كنسا ونزيكي شيزوا بألس yanzu misali ɗaya da kamar imamu sha'arawi ya kawo a tafsirinsa ya ce mutum ka duba ka gani yadda allah maɗaukakin sarki ya halicce ka kai ka san akwai hikima a ciki kuma da manufa allah ya yau da za ka rasa abinci kana tsammanin kwana nawa za ka yi ba ka da abinci kwana nawa za ka yi ba ka ci abinci ba ka san in ka ci abinci ba a jikinka akwai sinadarin carbohydrate wanda za a rinka karya shi har ya zamanto abincin da jiki yake bukata idan carbohydrate ɗin da ke cikin jini ya ƙare akwai akwai fat kitse nan Allah ya yi sanadare a cikin jikinka da zai narka shi ya zamanto sukari ya baka iko ka idan kitson ya riga ya tafi shi kansa protein ɗin da yake cikin tsokan nama amino acid din sai a kakkarya su sai su zamanto energy ka rayu akai saboda haka za ka iya kwana goma baka ci komai baka rayu akalla ruwa in baka sha ruwa ba ruwan da ke jikinka za ka iya kwana uku baka sha ruwa ba amma iska in baka sha iska ba in baka sha iska ba minti nawa za ka yi ka mutu to ka duba ka gani abinci da yake za ka iya ci za a iya hana ka abinci ko masu koya abinci za su iya to sai Allah ya baka iko zaka iya rayuwa ko da sun hana ka abinci ka nemi wata hanyar da zaka ci ruwa in aka hana ka sha Allah ya hana mutum ya tsara ruwa to amma za a iya samun waɗansu fitinannu da za su hana shan ruwa to su ma in aka samu in kai aran gama da irin waɗannan alal akalla za ka yi kwana uku kana neman waɗansu daban waɗanda ba azalumai ba ka samu ruwa ka sha amma iska da ba za ka iya rayuwa ko minti goma babu ita ba Allah bai sa wani zai iya hana ka ba babu wani kamfani da zai zo ya ba ba kere ya handa mai iska ya ce ba za ka sha iska ba sai ka biya wani kuɗi wannan bai zamanto aya ba yanda Allah ya tsara halittarka wannan ba za ka san cewar akwai manufa ba a cikin halittar nan shi ya sa shugaban wanda ake dogaro da shi a yanzu a wajen inkarin Allah Charles Darwin wanda da hatta lokacin da yake agnostic lokacin da yake bai yadda da Allah ba shi kansa yake cewa hakika yana faɗa ma wani wani marubuci a cikin majallar economics ta wannan makon suka kawo wannan magana dan sun kawo article da yake nuna kan cewa wato ilimin science da ilimin addini ba dole ne su ci da juna ba ba dole ne su ci da juna ba to sai yake nuna waɗanda yake suka yi imani da Allah a cikinsu ya ce hatta shi Charles Darwin sai da ya ce ma wani marubuci da yake rubutu akan wannan cewa wallahi ka faɗa abin da ya daɗe a cikin zuciyata cewa halittar kauni innan kauni halittar kauni sammai da ƙasai da duk abin da ke cikinsu dole ne suna da manufa da hikima aka yi su ba kawai an yi su bane baraɗe kawai wato kacici kacici ne ya haifar da su akwai irada wannan shine matakin farko na imani da Allah sanin cewar wato halitta aka yi na kauni ba kawai abu ne wanda ya zo aka tashi kawai a gani abubuwa kawai suke faruwa ba tare da kan cewar akwai wata irada ko akwai kudura kudura ta Allah da take gudanar da ita ba to waɗannan abubuwa idan mutum Allah ya janyo hankalin mu tunani akan kanmu domin za wannan zai kai mai zuwa ga Allah shine awalan ya tafakkaru fi anfusihim in ka soma tunani tun daga wato a a sinadari mafi karancin sinadari fel wanda yake jikinka har ya zuwa ga yanda tsarin jikinka yake da irin hikimomin da Allah maɗaukacin sarki ya sanya a cikin jikinka kai ka san kan cewar akwai Allah yanzu ka tsaya ka duba ka ga mutanen da suke fama da dialysis mutanen da suke fama da dialysis kaga injin da yake zuwa yake wanke musu jinu in kodar su ba ta aiki kaga wahalar da suke sha da irin kudaden da ake kasan sai da ake shekaru masu yawa kafin a kawo injinan dialysis nan kasar kaga layin da ake bi kafin a yi mutum dialysis irin wahalar da wanda ake musu dialysis suke sha wannan kodar abinda waɗannan mashin suke yi ba sa yin sa kamar wannan eh, wato yar a tsoka wadda yake za ka isa ta a hannunta ka rike sa ita ce fa koda kodar ɗan adam za ka isa ta a hannunsa ka rike sa, amma kaga mashinan da suke yin dialysis to ka ji a ce duk da wannan kuna wannan sannan ka ce wai babu Allah to shi ne ta Allah ya awala ne ta fakkaru fi anfusihim dan me ba su tunani akan kansu ba fuska ta biyu ta tafsirin wannan ayar shine awalan ya tafakkaru fi anfusihim dan me ba tunani a kashin kansu ba wato su kebe su tsaya su tunani a cikin zuciyarsu su duba wato ba su taru ba saboda aka yi taro hargowa za ka sa dan ka a ce kai ne ko ba gaskiya kake faɗa ba ba za ka so a ce ka kasa ba saboda za ka faɗi maganar da za a yi maka tafi a ce eh wannan shi ne amma ka tsaya kai da kanka ko kuma kamar yadda Allah ya ce a cikin suratu saba kuku biyu da kai da mutum ɗaya ku tsaya ku tattauna wanda ya ce babu Allah ka tsaya da kai sai shi ku tsaya ku tattauna hmm? bi wahida An taqumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna yace ina muku wa'azin da abu ɗaya ne ku tashi dan Allah biyu ko ɗaiɗai wato mutum biyu su haɗu ko mutum ɗaiɗai kowa ɗaiɗai ya tsaya ku yi tunani akwai hauka tare da wannan abokin naku tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu hauka a gare shi domin in aka yi taro don yanzu kaga ai taro shine sa Walid ibn al-Mughira yake musulunta da aka yi taro aka ce a faɗi magana a wahayin wahayin da yake zuwa ma sallallahu alaihi wasallam waɗansu sai suka ce a'a wannan ai waka ce sai ce kun je ya kama da waka akwai wanda ya kai ni sanin waka ta mutane da ta aljanu duk na sani yayi kama da waka suka ce to mu ce wannan sihiri mu ce wannan bokanci ne suka ce ai mun san bokaye mun san zancen banzan da suke yi wannan magana ta ta yi kama da zancen bokaye suka yi shiru suka ce to mu ce sihiri ne suka ce ai kun ai mun san dan sihiri duk wanda ya ga Muhammad zai ce sihiri yake aka ce a to sai Abu jahil ya ce to kai wai me kake so ka ce ne to shine Allah ya faɗa innahu fakkara wa qaddar yayi tunani ya auna ya kalli mutane fa kai kayfa qaddar Allah ce aka tsine mata yadda ya auna thumma kai kayfa qaddar thumma nazar ta ya kalli mutane thumma abasa wa basar ya ɓata rai ya murtike fuska thumma adbara wa takbar ya juya baya yayi girman kai fa qala in haza illa sihirin sihrun Ya ce sihiri ne da ake koyowa daga wani waje ba shine yake sihirin ba turowa yake na waɗansu ne saboda me yayi wannan don an yi taro amma da zai zauna shi shi kaɗai kamar yanda suke zuwa da daddare su tsaya su ji karatun alkur'ani in sun ji sai su ka da juna sai su me ya fito da su sai su kai me fito da kai sai ka kun gani in kuna fitowa wawaye za su rudu su ce ai abin da yake faɗa gaskiya ne to mun yi alƙawari ba za mu sake fitowa ba kashe gari sai su sake zuwa saboda abin da ke cikin alkur'ani jan su yake yi wanda a ɗaiɗaikun kansu da za su tsaya zai ja su ya zuwa ga gaskiya to shi ne wannan ayar fuska ta biyu na tafsirinta shine awa ya ta fakka rufe an fushe, don mai ba tunani a kashin kansu ba ba tunani to sai aka kawo hujja ta biyu ma khalaqa Allahu samawati wal arda wa ma bai nahuma illa bilhar. Allah bai halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakankanin su ba sai da gaskiya gaskiya abinda ake nufi da gaskiya shine abinda da yake tabbatacce wato Allah bai halicce su ba sai da abu wanda yake tabbatacce shine hikima ta gaskiya cewa wannan abin ga bigiranta kuma ya tabbata shine bigiranta sama ga bigiranta taura rana ga bigiranta ga tafiyarta wata ga tafiyarta wa ash-shamsu wal qamaru bi husban al هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر Alamu a منازل لتعلموا عدد السنين والحساب يا قدر شيء wannan duk yana nuna gaskiya din ko ba za ka taɓa canza su daga tsarin su ba yanzu a yau ran da rana ta fito yau 24 ga watan mars idan bara 24 ga watan mars lokacin da rana ta fito karfe 6 da minti 27 haka ma ta fita karfe 6 da 27 shi sa ake iya yin kalanda ko muke dogaro da kalanda ba ma taɓa cewa a'a watakila ta canza da sakan kaza ba za mu yadda ba sai mun je mun duba to kawai aka aka faɗa sai mu imani da wannan saboda al'ada ta nuna baya canzawa kuma Allah ya faɗa wa shamsu wal qamaru bi husban rana da wata a suke to wannan duk daga cikin gaskiyar halittar Allah Allah bai halicci sama da ƙasa ba sai da gaskiya ba zai yiwu ba disorder ta kawo order disorder ba za ta kawo oda ba wato hayaniya ba za ta kawo daidaiton al'amura ba a cikin hayaniya hayaniya ba za ta haifar da abu wanda yake zai to daidai ba shi yasa hatta su kansu manyan scientists ɗin da suke imani da su abinda suka yi inkari kenan albert einstein abinda ya ce ma niels bohr wanda yake shi einstein shine shi ne ake takama da ya yi theory of relativity shi kuma niels bohr shi ne ya assasa abinda ake ce ma quantum physics einstein abinda ya ce ma bohr ya ce god does not play die allah baya kacinci kacinci allah baya kacinci kacinci wato menene kacici kacici kaga abu babu tsari to shi kuma duk abinda allah ya yi a cikin halittar nan a tsare yake babu wani abu na rashin tsari sun marji'il basara ne yan ilayka albasaru farji'il farji hal tara min fito kama yadda kallon ka ka gani Ka ga wani tsagewa a cikin halittar Allah akwai wani abu da yake za a gaba daidai ba da Allah kun taba ji yau an yi wani taro na majalisar ɗinkin duniya an ce ya kamata a gyara wato yadda ake ruwan sama maimakon a rinka ruwa daga sama a dakatar da ruwan sama ya rinka bugowa daga ƙasa a tara ƙarfi da ƙarfe a gyara wannan tsarin a ce wannan tsarin bai yi ba yanda Allah yake yi bai yi ba kun taba ji wani an taba yin wannan akwai wani abin da ma ake yi ka je ka karanta ga jaridar sunan da majalar sunan national geography ta america wanda babu abin da take yi illa fitar da wato gwaninta ta halittar Allah gwaninta ta halittar Allah to sannan duk da wannan sannan ka ce Allah da ya halittar sama da ƙasa da gaskiya ba ba da hikima ya yi halittar ba gaskiyar ita ce hikima eh, Allah ya yi halitta ma khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma ba mahalici sama da ƙasa da abin da ke tsakankanin su ba abin da ke tsakankanin sama da ƙasa sune da taurari da sauran halittu wanda kullum muna daɗa gano su kullum daɗa gano su ake yi abinda da ba a gane ba yanzu sai a zo a gano shi to Allah bai halicce su ba sai da gaskiya bi ma'ana da hikima wa ajalin musamma da kuma ajali kayyadadde ya sanya musu ajali wato Allah ya yi halitta sama da ƙasa da ajali saboda komai da muke gani yana da ajali kuma ajalin shine zai tabbatar da kan cewa halittar da gaskiya aka yi ta wata fuska da imamu sha'arawi Allah ya ji kansa yake kawowa yace waɗanda suke yan shiyo'iya 'yan gurguzu suna da suka juyin juya hali sun ce dukkan masu kuɗi da dukkan masu gidaje da ƙasashe da gonaki da masana'antu a zalimai ne hmm, wanda ake suke ce ma ne saboda haka maganin sun daɗe suna azabtar da proletariat 'yan masu 'yan kuci babu su ne domin baka da ikon kai mallaka a tarihin europe in ba ka zo daga babban gida ba sai dai ka rayu ga baki daya ka zamanto bawa a gona kana noma a matsayin kodago kawai amma ba za ka mallaki gona ba ba waɗanda suke mallakar fili gonannaki da gidaje da masana'antu illa waɗanda suke daga manyan gidajen masu kuɗi da wanda suke kusa da masu mulki to da suka yi juyin juya hali aka kwace dukiyarsu aka karkashe su saboda mai suka yi musu haka suka ce saboda azzalumai ne sun daɗe suna can jinin talakawa don haka abin da ya dace a kwace dukiyarsu a karkashe su ko su ma a mayar da su su zamanto leburori a gonar a gona wadda suke ta mallakar talakawa suka ce gwamnati ta talakawa ce yanzu gwamnati ta kwace dukkan masana'antu da dukkan filaye da dukkan gidaje da dukkan gonaki saboda haka da wanda yake babban hanshakin mai gonan naki da gonarsa ce yanzu sai ya zo ya to dan aiki a gonarsu suka ce wannan shine jaza'an wifaka to sai aka ce musu to yanzu kun yi musu sakamako ina waɗanda suka wuce shekaru aru aru suka ci suka yi wannan zaluncin sun sha kenan da suka yi zaluncin sun sha kenan sai suka rasa amsar da za su faɗa to in dai kun yarda cewar gaskiya shine wanda ya zalunci a hukunta shi adalci ya hukunta kan cewa azzalimi a hukunta shi akan zaluncin da ya yi wanda aka zalunta a rama masa zaluncin da aka yi masa to waɗanda ku kun zo kun yi wannan wanda ku ba ku yi ba waye zai yi wannan yaushe za a yi to da suka rasa amsa sai aka ce to shi yasa muke cewa dole akwai tashin alkiyama wanda in tunda in dai adalci ya hukunta kan cewa azzalimi a hukunta shi kuma aka yi rayuwa ya gama ya sha ba a hukunta shi ba to lalle kuwa har adalci da gaskiya tana hukunta kan cewa za a yi wata rayuwa da za a hukunta shi wannan shine dalilin tashin alkiyama shine Allah ya ce wa ajalin musamma da ajali kayyadadde wanda a lokacin nan za a yi sakayya ga wanda duk yayi abin da ya aikata wa khalaqa Allahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun kamar yadda yake a cikin suratul jafiya Allah ya halicci sama da ƙasa da gaskiya domin kuma kowane mai aiki kowane rai a yi masa sakayya da abin da ya aikata domin wannan shine adalci kowa yana jin daɗi idan ya ji an ce yau ga zalimi ga wanda aka zalunta yau Allah ya kwato masa haƙƙinsa Allah ya kwato ma wanda aka zalunta haƙƙinsa ba wanda baya farin ciki ko ba haka ba to amma nawa ne wanda ake zalunta sai dai sai Allah ya isa har ma har ma hausa ma faɗa miki mai ƙarfi sai Allah ya isa in aka ce mai ƙarfi sai Allah ya isa mai ƙarfi ya sha ina adalci ina gaskiya to shine Allah madaukakin sarki ya ce to ya yi halitta sama da ƙasa da gaskiya domin dukkan aitakayya da dukkan wanda ya aikata da abin da ya aikata wannan ita ce gaskiya wanda ya zalunci wanda ya yi rashin adalci a tabbatar da rashin adalcinsa a yi masa sakamako akan rashin adalcinsa wanda ya kyautata bai yi zalunci ba a ba shi sakamakon kyautatawarsa ai muna gani yadda ake yin tsarin dukkan tsarin ɗan adam akan haka yake me yasa ake monitoring and evaluation ake bibiya wajen aiki me yasa idan an yi me yasa ake jarabawa a makaranta in banda haka a malamai mana kawai su ce kowa wanda biyan shekara hudu ko yin shekara biyar kawai shi kenan a ba shi certificate amma dole sai an yi jarabawa saboda shi ne zai gaskiya shi ne adalci to kun yadda da wannan a cikin tsarin yan adam amma kuma ku ce ba zai ba a cikin tsarin rayuwa a cikin halittar Allah ba abin da ya zama cewar Allah ya kun yi saboda kuna ganin hikima to abin da Allah ya yi shi ya fi cancanta ya to mai shi ne ya fi hikima saboda walillahi masalul a'la to sannan Allah ta'ala ya ce wa inna katiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun hakika da yawa daga cikin mutane kafirai ne da haduwa da ubangijinsu masu kafircewa ne da haduwa da ubangijinsu nan Allah ya ce katiran sabanin can da ya ce walakin na asfa, mafiya yawan mutane ba su da sani amma nan sai ce da yawa daga cikin mutane bai ce mafiya yawa ba saboda a nan waɗanda suke kafirta da wato haduwa da ubangiji su ne mushrikai amma ahlul kitab amma muminai suna imani da haɗuwa da Allah haka ahlul kitab haka sabi'awa haka majusawa akwai al'umomi da dama da suka yi imani da ranar da haduwa da Allah da ranar lahira to shi yasa kun yana daga cikin dukkan alqur'ani bai ce mafiya yawan mutane ba domin da yawa daga cikin mutane sun yi imani da saduwa da Allah shi yasa sai yace da yawa daga cikin mutane masu kafirta ne da haɗuwa da Allah sannan Allah ya kun ga dalili biyu kenan dalili na farko dalilin halittar dan adam dalili na biyu dalilin halittar sama da ƙasa duk suna nuni akan Allah da ranar lahira dalili na uku shine Allah ya ce awalam yasiru fil ard to kuma dan me ba su tafiya a bayan ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihi sai su duba su gani yaya ƙarshen waɗanda suka kasance gabaninsu ya kasance wato waɗanda al'umomi da suka gabata saboda suna da labarin su kuma suna tafiya ma'ana tafiyar ba shine ba in an yi tafiyar a yi izina din a yi nazari a yi tunani domin suna wucewa kamar yadda Allah ta'ala ya faɗi su ce wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil a afala taqulun wa inna hala bi sabilin muqim in suka tafi sham za su wuce da samudawa za su wuce da inda aka halakar da mutanen annabulo in suka tafi yaman rihlata shita'i wa sayf yamanci ne suke tafiya lokacin lokacin lokacin bazara afwan lokacin sanyi sai su yaman in suka tafi yaman za su ga diyaru adawa inda adawa suke to Allah ya ce dan me ba su tafiya ba su duba su gani yaya karshen waɗanda suke yaya karshen waɗanda suke gabaninsu kanu ashadda minhum quwwa sun kasance sun fi su tsananin karfi kamar adawa sun fi su tsananin karfi da dadewa a duniya kuma sun san wannan tunda suna hatta larabawa idan suna so su buga misali da abu wanda yake babba gagari ne sai su ce adi wato ba'adi kamar yadda kai ibn ubada ta bin sami da ke cewa lokacin da aka ce ya je wai wandonsa da yake sawa nasa ɗin ne kuwa hmm, shi ne sai ya ce ba zai je ya cire wandon ba a yi masa shinge na mayafi ya shiga bayan shingen bai tafi da komai ba ya cire wandan ya zo ya kawo ya ce don kar mutane su ce wannan wani wando ne na wani ba'adi wanda ya zo da shi ya nuna ma mutane a san cewa wandonsa ne to a shahid a nan wato wando ba'adi saboda ganin cewa mutanen adawa wato gabza gabza ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce yayin da a halakar da su kamar wato dabino ne wanda aka yanke samansa suka faɗi saboda tsawonsu to sun fi su tsananin ƙarfi wa asarul kuma sun noma ƙasa wa amaruha asar min ma amaruha suka rayar da ƙasa fiye da yadda su suka rayar da ita wato noman da suka yi a ƙasa ya fi nasu noman don su ma quraish su ba noma da arzin ghairi zar'i ba a noma a garin makka kuma sun san ba su rayar da ba su rayar da maka irin yadda al'ummomin da suka gabaninsu aka ce sun rayar da kasashen su ba gashi nan irin abin da suka yi na mulkin su saboda haka wanda suke gaban su sun fi su ja wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat manzannin su kuma suka zo musu da ayoyi mabayyana ma kana Allah li yuzlimahum Allah bai zai yi ba a ce Allah ya zalunce su walakin kanu anfusuhum yuzlimun sai dai su sun kasance tawukan su suke zalunta nan ba a faɗi me Allah ya yi musu ba sai kawai Allah ya ce kawai Allah ya ce Allah bai kasance mai zaluntar su ba domin ishara da kan cewar abinda aka yi musu inda babu inda ba wani dalilin da yasa aka musu wannan abin za a ce zalunci ne irin halakar da aka yi irin halakawar da halakar da aka yi ma'adawa da halakar da aka yi da samudawa da yanda halakar aka halakar da mutanen annabulo idan da babu wani dalili da wannan abin ya faru sai a ce hakika an zalunce su ne suka yi ake musu wannan al'amari to sai Allah ya ce an yi musu wannan al'amarin Allah bai zalunce su ba sai dai su kasance suna zaluntar kansu ma'ana manzanninsu sun zo musu sai suka karyata manzannin suka yi taurin kai da hujjojin da manzannin suka zo da su saboda haka Allah ya halakar da su saboda abin da suka aikata don haka Allah bai kasance ne zaluntar su ba sannan Allah ya ce sun makana aqibatul ladina asa'u su'a an kazzabu bi ayati llahi wa kanu biha yastahzi'un sannan karshen waɗanda suka mugusta Shi ne abu wanda yake mafi mummuna ya same su mafi mummunan abu shi ya same su saboda sun aikata mummuna shine aljaza'u min jinsil amal saboda jinsin mugustawa da suka yi sai Allah ya sa abin da ya fi komai muni ya same su wato irin azabar da Allah yake saukar da ita ga waɗanda suka yi shirka a bayan ƙasa shi ne mafi munin abin da zai iya samu su Shi ne an ba a tsira ba a duniya kuma a tafi cikin azaba akwai abin da zai zo mummuna ya zo ya samu muni ne amma wannan ya zama to masa kafara in aka tashe shi ranar alkiyama kamar an gaggauta tafiyarsa aljanna ne kamar irin girgizar kasar nan da aka yi a turkiya wanda ya kashe musulmi da dama gini ya faɗo musu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya faɗi gini ya faɗo masa a kansa ya mutu wannan mutuwar shahada ce to kaga wannan duk da yake mummuna ne amma ba shine mafi muni ba mafi muni shine abin da yake samun waɗanda suka aikata mummuna menene ya sa wannan abin ya same su an karzabu bi ayatillah saboda sun karyata da ayoyin Allah wa kanu biha yastahzi'un kuma sun kasance masu izini da waɗannan ayoyin Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya yi musu wannan ukuba to a cikin wannan wa'azi ne da cewar su mutanen Makka da suke a waɗanda suka gabace su sun fi su karfi sun fi su raya kasa manzanni sun zo musu to su ma manzo ya zo musu sun zo musu da hujjoji mabayyana shi ma wani su ma manzo ya zo musu da hujjoji mabayyana za su zama to sun aikata mummuna ne mafi munin sakamako ya same su ko ko ba za su zama to haka ba shine abin da zai hana su su to abin da zai sa wannan mummunan ka same su an kaddabu bi ayatillah in suka kareta da ayoyin Allah suka zama to wato masu izgili da su domin kamar yadda Allah ta'ala ya ce ne a cikin suratu a cikin suratul qital suratu muhammad afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim walil kafirina amsaluha wato Allah ya dirkace su kuma kwatankwacin wannan dirkacewar ta tabbata ga kafirai to wannan wa'azi ne thumma kana aqibatu a asa'u su'a an kazzabu bi ayati llahi wa kanu biha yastahzi'un duk waɗanda suke aikata mummuna ta hanyar aikata sharri a shirka da ƙaryata Allah da Allah to aƙiba su haka za ta zamanto kamar yadda Allah ta'ala ya ce walil kafirina amsaluha Allah ta kiyashe mu da mummunan kace Allah kiyashe mu da uquba Allah ya haska zukatan mu da hasken alqur'ani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Allah muna roƙonka a wannan sa'a mai albarka sa'ar da karshe ta ranar juma'a wadda kake karban addu'a bayinka a cikinta Allah ka karba addu'o'inmu Allah ka yafa mu Allah ka gafarta mana Allah ka sanya mu cikin wanda kake yanta su a wannan wata Allah ka sanya mu cikin wanda ka ba su muwafaka da yin wannan azumi da kuma yin kiyamu Ramadan imanan wa ka gafarta mana zunubanmu ka shigar da mu cikin rahamarka ya rabbal alamin Allah muna roƙonka ka taimake mu wajen ambatonka da kyautata ibada a gare ka da godiya gare ka Allah muna roƙonka ka fuwace mana ayyukan da'a a cikin wannan wata ne albarka Allah ka saukan mana da rahamarka Allah muna roƙonka kamar yadda ka bamu aminci lokacin zaben nan Allah ka bamu aminci a wannan ƙasa ta Allah waɗanda suke tada zaune tsaye a wannan ƙasa ta Allah kai mana maganin su Allah waɗanda aka zaba a matsayin mulki a wannan ƙasar mu Allah ka Allah ka kama musu Allah ka taimake su wajen tsayar da adalci Allah ka taimake su wajen kawo abin da zai inganta rayuwar bayi da rayuwar ƙasa ya rabbal alamin Allah waɗanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiyar mu wanda suke gida da wanda suke asibiti Allah ka ba su lafiya magabatan mu wanda suka mutu Allah ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makomar su Allah ka shirye mu ka shiri zuriyar mu Allah kai mana albarka kai iyalan mu albarka kai zuriyar mu albarka kai dukiyar mu albarka kai ilimin mu albarka Allah ka amintar da mu daga bala'i a mu ka amintar da mu daga bala'i a cikin iyalan mu ka amintar da mu daga bala'i a cikin addinin mu ka amintar da mu daga bala'i a cikin ƴaƴan mu Allah ka amintar da mu daga bala'i a cikin dukiyoyin mu Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin jagorori ga masu tsoron Allah Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya fi ad-din wad dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-afiya fi dinina wa dunyana wa ahalina wa amwalina Allahumma astur awratina wa amin rawatina واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والجبن والبخل ونعوذ بك من أن نرد إلى أرض للعمر يا رب العالمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف والنعيم يوم العيلة اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير خير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا وربنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين